ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa samsaka bi sunnati ila yawm al-qiyamah amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al-ahadu na usul fiqh juz al-khamis rahman rahim bismillahir rahmanir rahim ahad hadithai ahad al-hadith al-ahad fi al-istilah hadithai ahad a cikin istilahi ma rawahu adadun la haddar tawatir shi ne abinda adadi suka ruwaito shi wanda wannan adadin ba su kai haddi na ainihin mutawatir ba an gane wani ku adadi suka ruwaito ba su kai haddi na mutawatir ba to nawa ne haddi na mutawatir malamai sun tattauna akan wannan mutane nawa ne idan an gansa a cikin isnadi ake kiran hadisi mutawatir malamai wasu sun ce mutane tara wasu sun ce bakwai wasu sun ce goma wasu sun ce fiye da haka a takaice dai malamai ba su iyakance wani adadi ba sai imamu suyudi a cikin alfiyansa ya rinjaye da goma cewa mutane idan yawansu ya kai goma kuma suka zamanto mutanen kirki an gane ku suka ruwaito hadisi misali ya ce a cikin kowane tabaka tabakan sahabbai goma tabi'ai goma ko fiye da haka tabi tabi ma ko fiye da haka karanci dai goma na batan gane amma shehu islam ibn taymiya ya ce abun ba wani iyaka ya danganci karfi za ga lokaci hadisi yana iya amfana da tawatur ta hanyar karfin masu ruwaya karfin wani lokaci kuma yawan rijal din yakan hukunta wasu za ga wani lokaci mutanen da ba su kai goma ba ƙarfinsu da adalansu da kirkintakansu nagartansu ya ninninka na mutane goma ko ba ba to saboda haka a cikin dai ana duba yawan jama'a amma kuma ana duba kuma karfin masu ruwaya din kun gane yayi baka a tawaturanci ne shi ne da yawa su ruwaito a wato da yawa su karko daga da yawa daga da yawa daga har zuwa dai gare mu amma an samu a cikin wasu rijal ne aka samu wasu a wani isnadin aka samu mutane kaɗan ba a kiran hadisi mutawatir a ce sahabbai sun kai mutawatir tabi'ai aka samu mutane biyu ko uku tabi ne mutum ɗaya ko biyu ko mutum ko sun kai mutum ma talatin tunda dai a cikin tsabaka ɗin akwai wanda ba su kai mutuwatir ba to ba a kiran wannan hadisi mutuwatir na imana ma'ana anna kullu hadis la yanzu alayhi ta'rif tarihi mutuwatir Imana, duk wani hadisi wanda ta'arifi na mutuwatir bai kaskata a gare shi ba yi yutabaru min ismil ahad ana fassara shi daga cikin ismi na mai ahad a gane ku inda hadisi wato tarifi na mutawatir bai gaskata a gare shi ba ana kiran shi ismi na ahad na'am a kasamu? rabe-raben ahad asmul ahad talatin a kasamu hadisi ahad ya kaskashi uku ismul awwal ismin farko al akwai hadisi da yake mashuru wa ma salata a aw kaga shine abin da mutane uku suka ruwaito ko fiye da uku fi kulli tabaqa min tabaqati a cikin kowanne tabaqa daga cikin tabakokin sa tabakan bai uku ko fiye da uku tabi'ai uku ko fiye da uku tabi tabi'in haka ne kuma bai sadu zuwa ga haji na mutawatir ba kuma ne ku amma yawan shi bai kai mutawatir ba shi ma wannan ahad ne idan ka ji wani ya ce ba ma karban hadisi kamar ahad a cikin aqida har da wannan an gani shi za ga ɗan asha'ira suna cewa wato wannan hadisi kabaru ahad ne ya saba ma kaza ya saba ma ainihin ƙa'ida kuka ga ainihin zilawa kuka ga 'yan jahamiya kai duk wani ɗan bid'a ya raina hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ga hadisi wanda bai kai yawan mutawatir ba to ba sa jin nauyin su karyata shi an gane yi in dai hadisi bai kai yawan mutawatir ba sa jin nauyin zakariya tashi ku duba wannan gazali din wanda yake da fiqh sira ko wani littafi da ya wallafa duk wani hadisi na bukhari da muslim da sauran sai hawa sita wanda suka zo da isnadi ingantacce an gane ko idan ba mutawatir bane kawai kai tsaye in ya ga ya saba maka'idan kawai zai karyata shi ke bai da shi ba haka nan kaga sayar kutub shi ma ya faɗi cewa duk wani hadisi kabaru ahad ba a kafa hujja da shi a wajen aqida ba a kafa hujja da shi a wajen kaza a wajen kaza misali an gane wannan ku to wannan shine ka'idoji na malamai duk ingancin hadisi haka nan mu duba yan hannafiya yan hannafiya idan kabaru ahad ya saba ma kiyasi suna yin watsi da shi su sun fifita kiyasi akan hadisin manzon Allah wanda ya zama ahad an gane sai haza khabaru ahad wa hadha khabar wahid fi ma ta'ummu bihi al-balwa wannan khabaru ahad ne ga abinda ainihin musiba ya gami a gare shi da ake matsar bukatarsa sa saboda haka ba za a karbi wannan hadisin ba amma yaya ake gane cewa mutum dan salafiya ne kawai ana gane mutum dan salafiya ne in yana aiki da kaidar nan na Abu Hanifa idan sahha hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabana ko ana duba isnadi ne kawai hadisi ya inganta eh kalas kawai za a yi aiki da shi in gaji mutum ya tafi tiryan tiryan tiryan tiryan sai yana cewa to wannan gaskiya abin da yasa ba za mu yi aiki da wannan hadisin ba kamaru ahad ne to gaskiya yana da fahimta ne na yan bid'a an fahimci wannan ko fahimta ne na yan bid'a inkarin akbaru ahad idan an yi inkarin akbaru ahad hadisai nawa ne za a yi aiki da su a duniya mutawatiran guda nawa ne mutawatiran ba su da yawa yan kaɗan ne to kaga kaman wani wayau ne na inkarin hadisai wani wayau ne na ainihin fadawa cikin aƙidan ƙur'aniyun da wayau sai a ce mu muna aiki da hadisi amma sai ya zama ta wasu to kawai mutumin da ya faɗi wannan kamar ya ce ma ne mu ba ma aiki da hadisi ko mutumin da ya ce ma mu muna aiki da hadisi in ya dace da alƙur'ani to wani zai ga kamar ƙa'idar nan ta yi ko mu muna aiki da hadisi in ya dace da alkur'ani shi ma wannan dukkan kun ga mutum ya wani magana dan bid'a ne shi Kaman yaya muna aiki da qur'ani in ya dace da hadisi in ya zama to abinda hadisin ya zo da shi muna aiki da in ya dace da qur'ani Kaman abinda hadisin ya abinda hadisi ya zo da shi ya zama daidai da alkur'ani misali kaman hadisin da hadisin da ke nuni akan cewa ainihin a misali kamar kamar hadisi da yake cewa a abin la yahillu limri'in an akula mala akhihi bi ghairi dhibi nafsi ya halatta ga mutum ya ci dukiyan dan uwansa ba tare da jin dadin ransa ba ko kaga wannan hadisin yayi daidai da ayan qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna kaga wannan gadon sai ce to kaga wannan hadisi ya zace da ayan qur'ani zamu karba to hadisi in ya zama to kawai yayi kankan da qur'ani kusan da za a cire hadisin ma qur'ani zai ci gaba da ka gani ko da ba a dauki hadisin ba za a iya fassara ne qur'ani to wani hadisi wanda ko da babu shi ayan qur'ani fassarar zai fito fikihu zai fito cikakke to kusan kawai ana kiran wannan tawaridul adilla wato gangarowar dalili ala akan ainihin dalili akan hadisi guda daya dalili ya gangaro akan al'amari guda daya kusan wannan kamar an maimaita wancan magana ne an ƙara mashi karfi ƙarfi amma ko da ba da shi wancan ayan za ka fahimci ma'anan shi ina fatan gani to wai irin wannan hadisi suke aiki da shi amma hadisin da zai gaya mana adadin rakowi shin ya yi daidai da alƙur'ani hadisin da zai gaya mana adadin abubuwan da yadda ake kabli da ba'adi kaga kabli da ba'adi babu ayin qur'ani ko hadisi da ya nuni akan babu ayin qur'ani da ya nuni akan shi to kaga irin wayannan hadisan da ba za su yi aiki da su ba hadisan da ke nuna mana ainihin abin da yake da alaka da abubuwan da ke bata azumi abubuwan da ke bata sallah abubuwan da ke kaza duk ba za a yi aiki da shi ba da wasu hadisai da suke haramta mana wasu irin nau'i na ainihin kasuwanci da wasu irin nau'i na aure duk ba za a yi aiki da su ba an gane to saboda haka an kaga mutum ya faɗi wannan yana so ne ya bata wasu abubuwa na musulunci dan qur'aniyun ne kawai na'am misalu misalin shi hadisi abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah la yakdibu al-ilma inta lalle Allah baya karban ilimi da fizgewa a ce malam wani yayi karatu kawai sai wayi gari Allah ya fizge ilimin ba zai yiwu ba yantazi'uhu min al-ibad a ce wai Allah ya fizge shi ga bayi la yumkin walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama sai dai yana karban ilimi da karban malamai in Allah yana so jahilci ya wanzu cikin al'umma sai Allah ya ta dauke manyan malamai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya hatta idza lam yabqa aliman hatta idza lam yubqi aliman yubqi har ya zamanto har sai ya zamanto Allah bai wanzar da wani malami ba ittakhadha nasa eh idan ya zamanto Allah bai wanzar da malami ba sai mutane su riki shugabanni jahilai sai a tambaye su sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba sai su bata kuma su batar su batar su batar inda kaga manyan malamai suna mutuwa to al'umma sun cewa lalle sharri ne ga gare su an gane ilimi yana nan yana bacewa to kaga wannan hadisin hadisin ya zo mashhur ne shi hadisi ne wanda ya zo daga mutane uku ko biyar da hadisi na biyu shine aziz na'am huwa ma rawahu shine abinda mutane biyu suka ruwaito walau fi tabaqati fi tabaqati ko da a cikin tabaka daya daga cikin tabakokin sa misali misalin shi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum imanin dayan ku baya cika kuna ahabba ilayhi min walidi har sai na kana ce na fi soyuwa a gare shi fiye da dansa wa walidi da mahaifinsa annasi ajma'i da mutanen duniya gaba daya sai na fi soyuwa a gare shi sannan imani da wannan hadisi aziz ne an gane mutane biyu ko fiye da uku ko fiye da biyu a cikin kowane sadari kowane tabaka kai mutane biyu kai mutane biyu a cikin kowane tabaka abinda mutane biyu suka ruwaito toshi, ko da a cikin tabaka ɗaya daga cikin tabakokinsa hmm. alkisun salis eh, ismi na uku algarib garib Wa ma rawahu rawun Shi ne abinda mai ruwaya ɗaya ya toshi. shi fi tabaqatin min tabakati. ko da a cikin tabaka ne daga cikin tabakokinsa misalu hadisi umar bin khattab radiyallahu anhu eh ce. kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat lalle dukan ayyuka suna tabbata ne da niyyoyi innama li kulli imrin ma nawa kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya ne yake samu kana tilatu lillahi wa rasulih duk wanda ya kasance hijiran shi zuwa ga Allah ne da manzon sa hijratu lillahi wa rasulih to sakamakon hijiran yana nan zuwa ga Allah da manzo man kana hijratu lillahi wanda ya zama to hijiran shi saboda duniya ne dushi wa ya samu duniya ko saboda mace da yake so ya aura to sakamakon hijira yana nan zuwa ga abin da ya hijira domin sa a gani yanzu manzo Allah da ya tura Mu'az zuwa Yaman su nawa ya tura shi kada ya tura ya tura to an muka dauki masu cewa ba a karban khabaru ahar wajen aqida kamar hadisin Mu'az ba za Mu'az in yaje wajen mutanen sai su ce mai tuhu bai ka zo ce na zo karanta da kuwa kila ne A su to kai ɗaya ne za mu saurare ka tunda kai ɗaya ne sai kun kai mutawatir sannan za ka karanta da mu da ta hmm? gani manzo Allah shi ma ya tura Aliyu shi ma ya je ya karanta da mutane addini har ma Aliyu ya Aliyu ya aiko ma Aliyu Aliyu ya aiko manzo Allah wasiƙa cewa sun musulunta kuma shi kadai ne ba su kai yawan mutawatirai ba misali an gani sannan ka duba ayan qur'ani Allah ya ce inna wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'a al mursalun ko lokacin da manzanni suka zo sai Allah ya ce iz arsalna ilayhi muslimin fa kazzabuhuma Allah ya aiko manzanni bi yan sako nan ba ana nufin manzanni abin ana nufin yan sako aka aika musu da yan sako guda biyu suka karyata su kaga yan sako guda biyu suka mutawatir ba fa azzazna bi thalithin sai muka karfafa da na uku alumi mai inna ilaikum mursalun kaga an aiko biyu ba su yadda an ƙara na uku kaga ya zama shuru to wannan yan sako da aka aika bayan annabi Isa ne da ya rasu sai aka aika mutanen Antakiya aka aika musu da yan sako mabiya annabi Isa an gani kaga wannan wanda aka aika mutanen za su yi ce to ai ku da aka aiko ku ku bi ku kai matakin mutuwa ce ba za mu yarda ba an gani an ƙara ɗaya to ai har yanzu uku ne mashuru ne balantana kun zo ne za ku karantar da mu aƙida sai kun kai mutane goma ko fiye da goma sannan mu saurare su na ba gane kar wannan fi ma fi eh. na'am eh, na ne ya a ne akwai mashuru akwai aziz akwai akwai akwai gari duka su a ahad idan sun zo da sanadi wanda ya inganta kawai za mu yi aiki da shi abin da aka hukunta mu akan shi kawai yadda da hadisi ya inganta salat ba maganar kowa ka kai kai lacci da kamar ahadi ya kaskashi uku su ne ga aka raba su a gani akbaru ahadi sun kaskashi uku akwai mashhur akwai aziz akwai gari duk alfaru ahad eh mashhur wanda mutane uku ko biyar uku suka ruwaito aziz mutane biyu gari mutum daya eh na sun suke jini sa da su na wasu mana sai eh kaga hadisi inna mal a'malu bin niyya mutum da ya ruwaito shi kawai a cikin kowane tabaka mutum da ɗaya ne eh na'am hal yajibu al-imtisal al-ma'mur bihi fawran shin yana wajaba bin umarni da gaggawa idan aka bada umarni dole ne mutum ya bi umarni da gaggawa tunda mun yarda cewa al-amru yaqtadil wujub ko umarni yana hukunta wajabci aw yajuz ala taraqi tunda mun yarda cewa umarni yana hukunta wajabci ko ba ba gane ba tunda yana hukunta wajabci to idan an ba mutun umarni dole zai iya yin jinkiri ko kuma dole ne ya yi ta gaggawa na'am na'am eh, idan kana al'amuru muqayyadan bi waqti idan ya kasance umarni an kayyade shi da lokaci ya futu al'ada al'ada bi ya zama to bayar da shi bayar da shi akan lokaci yana kubucewa da kubucewan da kubucewansa da zaran wato ada'i yana kubucewa da kubucewansa in ya to ba a wato mutum bai yi da wuri ba ya kubuce in ya to umarnin da aka baka an kayyade shi da lokaci wanda bayar da wannan abun yana kubucewa da kubucewa wannan lokacin da zarar lokacin ya kubuce shi kenan ba a so an gani fala khilafa wujubul fawriya fi waqtihi al-muhaddad babu sabani dangane da wajabcin gaggautawa a cikin lokacin shi da aka iyakance tunda an iyakance bai lokaci lokacin ne ake so ka yi yanzu kamar azumin ramadan ko ana so ne ana ganin wata kawai kai ne kai azumi to in ya ce to shi zai dan jinkirta azumin ramadan zuwa watan ainihin shawwal ba yaya lokaci ya riga ya wuce an riga an ƙayyade mai lokaci wanda a da'i yana kubucewa da kubucewar lokaci salloli guda biyar an sa musu lokaci da zarar lokacin ya riga ya wuce shi kenan ba a son wannan abin da za ka yi an gane wannan ku? na'am salawatul khams kamar salloli guda biyar sau shahar ramadan ke inna salata kanat alal da kitabar mawquta lallai sallah ya kasance ga mu'minai wajibi abin kayyade wa lokaci wajibi ne mawquta an kayyade mai lokaci hadisi ya zo daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha fiyayyan ayyuka yin sallah a farkon lokaci a shekenan sallah an kayyade mai lokaci akwai farkon lokaci akwai tsaki akwai ƙarshe a takaice ba a so a yi sallah a wajen lokaci a gani wannan shi ne dalilin da ya sa a ba imamu shafi sai makulla yana ganin cewa idan an sanya mu abu lokaci sai mutum da gangan sai yin abu akan wannan lokaci daga baya ce yana so ya yi to Allah baya so kamar salloli guda biyar yanzu an sanya lokacin sallah ko sallan azhar min zawali shams ila akhir al-qama to sai mutum da gangan sai ya bar sallan azhar har ya zama to lokacin shi ya wuce har ya zama to rana ya faɗi da rana ya faɗi sai yayi alwala yana so ya yi sallah in ka ɗauki mazhaba na imamu malik ya ce zai iya ramawa in ya rama ya tuba zuwa ga Allah Allah zai amsa imamu shafi ya ce ware ne ce Allah zai amsa Allah ya riga ya sanya lokaci ya ce ga lokacin da nake so a yi kaza sai ka ƙi kuma kana so wai Allah ya baka ladan aikin da za ka yi alhali ba ka yi shi a lokacin da ya saka ba Allah baya so imamu shafi yana ganin idan mutum ya bari da gangan lokacin sallah ya wuce kawai ya haƙura sai dai ya ta istighfari kawai wannan sallah ba magana zamawa ina ba san gane wannan yau Allah ya riga ya baka umarni ka yi sallah yana da ka yi sallah a lokacin da ya sanya ma da kabar wannan sallah da gangan kawai ka haƙura da sallah shine mazhaba na Imam Shafi irin mutum ya ta tuba kawai haka nan haka shi ko magana azumin Ramadan an sanya lokaci na yin azumin in baka yi akan lokacin ba ka haƙura da shi kamar sai shari'a yanzu sai ce to kai ka fara Inda gangan kamar azumi ko azumi daya za ka yi azumi sittin an gani amma shi sallah ba a ce haka ba za ka kai ba a so na'am na'am so mu sha ramadan da azumin wata ramadan amma ma lam yuhaddad bi waqtin yafutu al'adab bi fawati amma abinda ba iyakance shi da lokaci ba ba lam yujaddad ba lam yuhaddad abinda ba iyakance shi da lokaci ba wanda ya to bayar da shi yana kubucewa da kuma cewar lokacin zahirin mazhabin hanabila annahu ala al zahirin mazhabin hanabila wato shi akan da gaggawa ne an gane ko duk abinda wai abinda ba ce mai lokaci ba kuma Allah da ya ce ma annabi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq shi zai karatun ba ce mai lokacin karatun ba ba ce ikra al'an ba ko ba ce karanta shi yanzu ba ko kuma ikra fil mustaqbal duk ba ce ba ko an ce karanta to yanzu irin wannan umarni da mutum ya baka ya ce wa na zo in aka ce wa na zo shin za ka iya jinkiri Bi ce wa na zo yanzu yanzu ba wa na zo ya ce ta'al muna to wannan ta'al don umarni aka bayar shin zan iya jinkiri in je kasuwa in dawo sannan zo kuma yanzu yanzu ne zan zo din an gane wannan ko to malamai sun yi sabani a kan shi akwai mazhabin malikiya masu ganin cewa umarni baya hukunta fauriya sannan kuma baya kore shi sai dai da dalili idan an baka umarni wato ba a ce ba a ce ka zo yanzu yanzu ba ko ka kaza yanzu yanzu ba to su suna ganin dan mutum ya yi jinkiri bai yi laifi ba amma da mutum zai yi da wuri da ya fi kyau an gano wannan amma zahirin mazhaba na hanabila sun ce innahu alal faul da gaggawa ne in an ce ikra kawai kai shi nan take in baka yi nan take ba yi zunubi mustadillina bima yali suna kafa hujja da abin da ke biyowa awwal farko الدليل ta'ala shine inda Allah ke cewa tari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku wa qawluhu ta'ala kun ga ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangiji cewa da zaran an baka umarni kawai kai aikin alkhairi to wannan yana hukunta wajabci ne sun dogara da wannan aya shin wannan aya zamu iya cewa ya zama hujja akan haka wannan aya hujja ne akan haka cewa duk wani umarni da aka ma yana hukunta gaggautawa ne inda ya zama to ba a kayyade shi da wani lokaci ba kaga wannan sari'u din nan ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga Ubangijin, wannan maganar ku yi gaggawa zai iya ɗaukar gaggawa a wajen nafila gaggawa a wajen farilla tunan wajen mai ake nufi ana nufin gaggawa ne a wajen farilla ko gaggawa a wajen nafila an ce ku yi gaggawa ke na kaga in muka dauki zahirin wannan aya ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangiji ke na duk wani umarni da aka yi kawai in baka yi gaggawa ka yi zanibi ba in dai ba kayyade mai lokaci ba alhali ga nafila ai ai nafila ba dole bane in gaggawa ga yi gari shi shi yasa wasu ke ganin cewa wannan umarni an ya hukunta wajabci kuwa wa bi qawlihi fastabiqul khairat da kuma inda Allah yake cewa ku yi tsere zuwa ga aikin alkhairi an gani ku yi tsere zuwa ga ainihin abin da yake sunna ku yi tsere zuwa ga abin da yake nafila ku yi tsere zuwa ga abin da yake farilla da sauransu faqad amara Allah ta'ala bil musara ila fi'l khair hakika Allah ta'ala ya umarni da ayi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi ayi gaggawa sauran khairu eh ku umarni da gaggawa alkhairi ne amma ba dole bane zan wajibi ko al'amru wato umarni yana hukunta wajibi na wajen gane saka wayannan ayoyi da kafa hujja da su gaskiya ba su yi ishara ba su yi nuni zuwa ga wannan ba sai an kace umarni na hukunta wajen wajabci kenan hatta na fila dole ne mutum ya yi gaggawa ya yi shi kenan idan mutum ya dan jinkiri a wajen nafila ba ta yi ba kenan eh? shi nafila an ce mustahabi ne tunda an ce mustahabi na shi aikata shi ba dole bane ballantana kuma gaggauta shi ya zama dole eh al'amarin bai fito da kyau ba gaskiya an gano wannan shi za malikiya suka ce umarni baya hukunta wajabci baya kore shi sai da dalili kafin ka ce wajibi ne kawo dalili na'am dalili tsani dalili na biyu anna wujuban tisal al-amr ala al-fawr lalle wajabcin bin umarni da gaggawa huwa muktada da hali shine abun hukuntawa wajen malaman lugha malaman luga su ma sun kalli abu a haka domin shugaba da zai ce wa boyi boyinsa isiri shayar da ni sai ya yi jinkiri wajen bin umarni da ce shayar da ni sai shi boyi boyin sai ya yi jinkiri wajen bin umarni ya cancanci zargi kuma ya cancanta ya yi kyau a zarge shi duk ya zarge shi kuma gaba ya ce wane ɗiban ruwa kawai sai boye-boye nan ya tafiye ta harkar shi tafiye ta harkar wajen awa biyu zai kawo ruwan an gani haka anan wajen ya cancanci zargi ba na ce ka ɗi mu ruwa ba ina ka je ce to ai ka bani umarni umarnin nan da ka bani ai na ga baka ce in yi da gaggawa ba idan kana kiran yaranka kana kiran wane zo wane zo sai yaran sai wajen awa biyu sannan ya zo kana zuwa sai kama wani larabci hal hazal amri hal ya abu hal hadha al-amru yaktadi a yaktadi al-fawriya am la ai zaka daga hannu ne ka gaura mai mari ko ce baba ai wanda ka umarce ni ko umarni ai malamai na usulul fiqh sun ce an yi sabani umarnin yana hukunta gaggautawa ne ko a'a ke za na ɗan yi jinkiri awa biyu sannan na zo daga baya an gane wannan ko eh wala anna lam tisala yajibu ala al-fawr da ba dan a ce bin umarni yana wajaba a da gaggawa ba lama hassana ahalul lugha min as-sayyi da ma abuta lugha ba su kyautata da shugaba ba an yi luma khadimu ya zargi boyi boyin sa duk da ya zarge sa dalla ala anna ahalul lugha yajruna al-imtisala ala al-qawl sai nuna cewa malaman lugha suna gudanar da bin umarni akan gaggautawa su malaman lugha su suna ganin dole ne a yi da gaggawa a dalilin salif dalili na uku annahu labudda min zamanin cewa lallai ba makawa a samu zamanin bin umarni dole ne in an yi umarni ana akwai zamanin da ake so a yi shi ko babu shakka cewa lallai zamanin da ya fi dacewa shi ne farkon zamani idan aka umarce ka da abu wani zamani ne ya fi cancanta ka yi abin wanda in ka yi ka kubuta kaga idan mutum ya yi ina ce wane goge min kayana kawai sai ka nan take kawai ina gama abin da ka dauki shi ko ka goge min kaya kaga a nan wajen kayi ne in ma ina bukata da gaggawa ne ka riga kai in ina bukata nan gaba ne ka riga kai amma idan na ce goge min kaya na ina nufin da gaggawa ne kai kuma sai kai jinkiri sai kawai na fito ina son sa kaya ina kaya na ito ina ga ka ba da umarni ne kuma umarni baya hukunta gaggauci baya hukunta kuma jinkiri sai da dalili to ka. bai nuna mun cewa kana gaggawa ba shi sa na yi jinkiri kaga an samu matsala ko da saboda haka da zara an baka umarni nan take kawo ka bi wannan umarnin nan wani annal mutasil al fawl kharaja an al ula bi yaqin to mutumin da yake bin umarni da gaggawa ya fita daga ainihin ya fita daga nauyi da yaqini ko ya fita daga nauyi da ainihin yaqini ya kubuta daga zanubin nan na jinkiri kada'an kata'an ya kubuta daga mai zanubin jinkiri shi shikenan ya huta to duk irin wayannan da irin wayannan ake samun sabani wajen istinbadin nusus kagare wajen umarni yana hukunta wajabci ne ko ba wajabci bane malamai sun yi sabani akwai zilawa masu cewa umarni baya hukunta wajabci umarni yana hukunta halacci ne akwai masu ganin umarni yana hukunta mustahabbanci akwai masu ganin yana hukunta wajabci ga gani abin da ya fi rinjaye abin da ya rinjaye ga nusu shi ne wajabci to shi ma shin yana hukunta gaggautawa ne ko ba ko yaya shi ma anan za a iya samun sabani wajen istinbadi an gane ku to dole ne sai ka san usul ɗinka me ka dogara da shi wajen gina hukunci ko menene hujjan wannan ka'ida naka sai ka san shi an gane na'am sai eh, shi a wajen su wayannan su suna ganin yana hukunta gaggautawa ne su wajen yan hanabila wannan usul ne na hanabila yan hanabila su suke da wannan ka'ida din su kuma yan malikiya za su iya kawo hujjojin su da yasa suka ce umarni baya hukunta ga gaggautawa sai su kawo hadisai da dama wanda kaza kaza an yi umarni kuma kai tsaye ba a ba a mai da shi da gaggawa ba za su kawo irin nasu dalilan na'am نعم الأصول من علم الأصول القاعدة قاعدة جميع الأسماء الاستفهام من سياق الأمور دكان مي جميع أسماء الاستفهام من سياق الأمور dukkan asma'ul istifham suna daga cikin sigogi na umum dukkan asma'ul istifham suna cikin sigogi na umum huruful istifham huruful istifham akwai alhamza hal da هل نستثني ما من هذا هل نستثني ما من هذا شو زامي استثناء انسو دقا نعم نعم إيه، لأن الهمزة الاستفهام لأن الهمزة الاستفحام لأن حمزة الاستفحام لا تفيد الأموم لما حمزة الاستفهام بايا هو كنت وهل الاستفهامية لا تفيد الأموم شيء استفهامية بايا فائدة الأموم shi da kuma hal hal al-istifhamiyya shi ba ya amfana da umum Ko kuma harfani wa'annan harfofi ne su biyu qa'idatul asma la lil huruf wato ƙa'idan ga sunaye ne ba ga huruf ba inji usaimin kenan huruful istifham ba sa hukunta umum kamar hamza da hal amma asma'ul istifham su ne suke hukunta umum an gane wani ku? na'am na hudu al-asma'ul mawsula sannan daga cikin sigogin da suke hukunta umum akwai asma'ul mausula wallazi ja'a bisiriki wa saddaqa bi kamar ayan nan da Allah ke cewa wallazi ja'a bisiriki wannan da yazo da gaskiya wa saddaqa bi da wanda ya gaskata shi wa'annan su ne masu tsoron Allah wallazi wannan wallazi ismul mausul ne hmm. saboda haka yana hukunta umum hmm. ya hukunta duk wanda ya zo da gaskiya ya shiga cikin nan da duk wanda ya gaskata gaskiya masu tsoron Allah ne ba a ware wani mutum guda ɗaya ba an gane wani ko al-ibra bi umumin lafaz ba la bi kujin sabab to balantana wannan ma Amina shi shi musu din ya zo kawai yana nufar duka ne gaba daya na jahadu fina lanahdiyannahum subula wa'annan da suka yi kokari wato a cikin mu wato suka yi kokari saboda mu suka yi kokari cikin hanyar mu da sannu za mu shirya da su zuwa ga hanyoyinmu na alkhairi da fi zalika la ibra liman yakhsha a cikin lalle a cikin wannan akwai abin lura ga mai tsoron Allah aga liman ay lil ladhi wannan man bi ma'ana allazi man ce mausula inna fi zalika la ibra lil ladhi yakhsha aka wannan allazi din wato man din mausula ce lil uqala kuma yana hukunta umma duk wani mai tsoron Allah ya shiga ciki ba a ware kowa ko waye lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ah, eh, lillahi ma ay lillahi allazi fi samawati wal ladzi fil ard wannan ma ce mausula ma din nan li gairu dukala an gani asalin ma na gairu dukala ne an gani ma din nan kaman abin da ya shafi dabbobi da itatuwa da abin da ba shi da rai ana amfani da ma shi kuma man lil ukala amma nan wajen an yi tagalibi ne an rinjayar da ainihin marasa hankali akan masu hankali kuma yin ta'ayi wato madin nan ya wato ya shafi asalin shi marasa hankali ne amma kuma masu hankali sun shiga an rinjayar da an yi tagalibi ne abin da ke sammai da kasai duk ya tafi daga Allah kaga ba a ware komai ba ya zama siga ne na umum qawluhu rabi'an al-asma'ul mawsula na hudu al-asma'ul mawsula ولم يقول الغروف الموصولة بيجي الغروف الموصولة بل أن الغروف الموصولة لا تفيد domin huruful mausula ba sa hukunta mai ba sa hukunta umum insha Allah kaga dalibi na usul dole sai ya san nahwu idan aka ce asma'ul mausula to dole ya tambaya menene me ismul mausul ko idan bai san ismul mausul ba ya jika baka aiki sai ka mici darasi na nahau kuma sannan ka zo ka dawo cikin usul fiqi a gane to suna ka ba zai yiwu ba idan ɗalibi ya zo zai sa usul fiqi ya kamata a ce ya san nahau in bai san nahau ba to ba zai san usul fiqi dan akwai wasu masail da yawa wanda an gina su ne kan ka'ida na nahau wasu masail an gina su kan ka'ida sarf wasu masail an gina su kan ka'ida na luga duka an gane ku to shine seven thirty sai ya san kowane fanni inda mutum na so ya fahimci addini to kowane fanni sai ya taba an gane kada ka ce ai fanni kaza ba dole bane to za ga nan gaba sai ka neme shi wani lokacin za ka neme shi din ba za ka samu malamin da zai karantar da kai ba kila ka riga ka zama shehi ka fi karfin ka karanta shi a wajen wani malami a lokacin su ka koma kana zagin wannan fannin kalas saboda ka riga ka malanci ka ce duk wanda ya ce ilimi ka za ɓata lokaci ne kawai an gani mutum ya zo ko ka ce ka karanta qur'ani da hadisi kawai fahimci tafsiri kawai da kaza me amfanin luga me amfanin kaza ina zan gani to wannan shi ne abin da yake ba zaka tun kafin kafin lokacin ya zo wanda shedan zai zai sanya a kewaye ka zama shehi

Allah shi taimake mu na'am assalamu alaikum ana tunatar da yan wayo insha Allah za a dawo karatun eh, akida tahawiyya na tsakanin magrib zuwa isha Sau da aka kiyaye sanarwa sauran yan uwa da ba sani ba kuma kuma dan karamin yayyafi baya hana mu karatu dan wanda zai ɗauka dan dan yayyafi ɗan karan kawai sai ga yana ta waya malam za a yi karatu yau kuwa dan karamin yayyafi in dai yayyafi dan kadan ne wanda kai zaka iya fitowa kai yawon ka za mu yi karatu in dai ruwan na da ruwan yayi karfi wanda za a iya cikewa yayi karfi su shine ba za a ba za a zo ba sannan idan an dauke misali kamar irin sistati an dauke ba za mu iya karatu ba gashi mun karatu awa ɗaya ba yanzu sistati gashi mun yi sabon tace yanzu mun yi karatu saboda wannan wata ga abin da ya rinjaye ga al'ada wannan wata ana yawan yin ruwa ko na gaba ma to tunda ana yawan yin ruwa da wata mai zuta mai zuwa nan gaba in muka fito wannan kila har sai watannin sun kare ba bi karatu ba eh insha Allah kaga kaga ruwan jiya tun jiya gidan ruwan nan tun jiya za ka masallaci mutane yan kaɗan suka zo zo da wannan na ɗan jin ƙara a kwanan su sai doka ruwan na da ƙarfi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu